أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dan uwa عليكم alaikum wa وبركاته wa barakatuh يمتي da wannan yammaci na asabar yammacin ko da ɗaya yammacin ga ka kalle ai ka ban yammacin 22 ga watan zilhijja hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai. Allah ya ƙattara haɗuwar mu cikin wannan masallaci masjidu nurin Islam domin ɗaukan darasin masallaci. Wanda cikin amincewar Allah yau shi ne darasin da za mu fara na farko a cikin wannan littafi na arrisala ta babban malami abu muhammad Ibn abi alkairawani wanda mawallafin wannan littafi ya shahara kwarai a fagen karantaswa, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa da ilimi wanda yake ya karbu a tsibirin duniya musamman wannan littafi da yake gabanmu Allah ya yi masa baiwa da karkuwa a duniya duk inda ka je in dai musulmai ne a wurin da wuya ka ce musu risala ta ibn abi zaid alƙairawani a ce ba a santa ba wannan bawan Allah an haife shi lokacin hijira tana da shekaru ɗari uku da goma ya rasu hijira tana da shekaru ɗari uku da tamanin da shida idan muka dawo irin shekaru wanda turawa suke lissafi da su sai mu ce an haife shi 1922 ya rasu 1996 shekara nawa eh saba'in da to wannan ita ce rayuwar wannan bawan Allah da zai karantar da mu insha Allah kuma an aike shi a gari a wani gari da ake ce da shi kairawana a yankin maghrib tunis tunis asalin alkunyarsa shine abu muhammad ibnu abi zaid alƙairawani sai aka yi masa laƙabi da garin da yake garin da aka haife shi ƙairawana mutum ne wanda yake ƙoƙari kwarai wajen bin diddigin karantarwar imamu malik sunansa abdullahi bin adizai akan yi maka lakabi da shaikul maghrib shaikul maghrib saboda fikin da ya yi har waɗansu suka ce da shi irin su ƙawi yau ya ce da shi hadha ya ad-din wa dunya wato ya kane ya tara shugabancin addini da na duniya gaba daya saboda kula da addini da karantar da addini har ya zama tankar bakara domin akan bubbugo daga wurare daban-daban ana tinkarar kirawana kowa so yake ya je ya ɗauki ilimi a gaban shi ibnu abi zaid ne. sannan mutumin mutum ne wanda yake wasi ustaqafa yana da yalwatacciyar wayewa ba ba gidaje ba ne yana da kyau a ce malami yana da wayewa duk inda ka bullo masa sai dai ya ganka kawai shara kai za ka gan shi kamar kamar wayo baka sani ba gale ka yi to yana da irin wannan mutum ne wanda kuma bai da girman kai mutum ne kuma wanda ba zai nuna ba ba ma shi mai ilimi ne yana zaune da ainihin abokai ɗalibai saboda rashin girman kansa sannan wannan bawan Allah muttabi'an dariqus salafis salih mutum ne wanda ya kuce wajen bin diddigin tafarkin magabata na gari tun daga kan sahabbai da wa'inda suka biyo bayan sahabbai salaf mutum ne wanda a cikin karantarwarsa za ka ga yana jin tsari irin na falakul salih in tafa'a bihi khalqun kathirun jama'a masu ɗumbin yawa suka amfana da ibnu abi zaidin al-khairawani kai a wancan lokacin har akan ce da shi malikan afamiyu eh ana kiran malik karamin malik wato saboda iliminsa da kuma karbuwarsa da kuma tsayuwarsa da san wajen kula da karantarwar na gaba baya yarda da kowace kwamatala har akan ce da shi ƙaramin imamu malik wannan shine malamin da zai karantar da mu a takaice insha Allah wannan littafi yana daga cikin littattafan da ya wallafa shi wannan bawan Allah yana da littattafai da yawa a takaice yau insha Allah za mu soma wannan littafi na risala sannan za mu tattakaita bayanai a wannan muƙaddima ta farko da ta biyu idan muka je bab ma tantiku bihil alsinatu kuma insha Allah za mu yi bayani saboda nan kuma aqida ce inda za mu gane lallai mutum ne mai takatsantsan ne koyi da salafus salih domin wannan aqidar da ya kawo anan tana daga cikin aqida wanda duniya take amfani da ita wajen karantar da mutane aqida wannan muƙaddimar tashi a bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الكيرواني رضي الله عنه وأرضاه malam ya fara da bismillah don neman albarkar wannan ainihin aiki da ya tinkara lura da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa abdahu umurakum zawatul bal bi bismillah ku yi ƙoƙarin soma ayyukan ku duk da suke da muhimmanci ku fara su da bisimillah kar ka zo ka fara aiki ba tare da ka fara da basmala ba a lokacin shaidan zai abokance ka ba za ka ci nasara ba amma in ka fara da bisimillah shaidan zai fudda sa a wannan aikin da za ka gabatar ko abinci za ka ci ka ce bismillah ko menene noma in za ka fara ka ce bismillah fakare za ka yi bismillah duk abinda da za ka yi ka fara shi da basmala sai ka ga Allah ya taimake ka a kai wannan aiki ya yi albarka to ita basmala ta danganci abinda aka kira ka don shi mutum idan zai ci abinci ya ce bismillah to akwai abin da aka kaddara bismillah akul kenan bismillah akul za ka buɗe kofa ka ce bismillah kana nufin bismillah aftahu ba sai ka kira aftahu ba ba sai ka kira akul din ba bismillah arkahu da sunan Allah zan hau da sunan Allah zan bude da sunan Allah zan ci bismillahi ashrabu da sunan Allah zan sha wannan abinda kai wa basmalar kai basmalar don shi shine ake kaddarawa a to yanzu mu kaddara malam ya ce bismillahi ka yana nufin bismillahi ualliku da sunan Allah zan yi wallafa ko kuma bismillahi aktubu da sunan Allah zan yi rubutu kun gane wannan to wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai kuma ya gabatar salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa wannan ma wata hanya ce ta samun albarka don mutumin da zai tinkari Allah yana neman wani abu ba basmala ba wa salatin manzon Allah ba hamdala wani da ya haka annabi ya ce wannan bawan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah ya yi sauri ya yi sauri saboda bai gabatarwa addu'ar ta shimfiɗa ba to malam farko ya fara da basmala sannan kuma ya yi wa ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati tare da ainihin alaye da sahabbai. Qala Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani ya anhu wa arda sai ya ce Abu Muhammad ya ce yayi wa kansa alkunya sannan kuma ya nuna tawabu'i sai ce ƙala shaikul islam abdullahi eh a abu muhammad baban muhammad ne ke magana lura da wala tu zakku an kusaku kada ku rika karkace kanku sunansa abdullahi ibn abi zayd al-qayrawani mutumin qayrawana radiyallahu anhu wa ardahu maza qal me yace ga abin da yake cewa alhamdulillah alladhi da al-insana bi ni'matihi wa sawwarahu fil arhami wa abrazahu ila rizqihi وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وآذر إليه على ألسنة المرسلين الكيرة من خلقه وهدى من وافقه بفضله وأضل من كذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناجحين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عالمين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما أد لهم واستغنوا بما أهل لهم أما حرم عليهم أما بعد wannan shine abin da yake cewa da yake kala abu muhammad abu muhammad ya ce alhamdulillah godiya ta tabbatar wa allah waye allazi tada al-insana wanda ya fara halittar mutum ba a taɓa yi ba shi ya fara yi don ba wanda ma zai taɓa yi dama ba a taɓa yin mutum ba shi ya fara yin mutum bi ni'matihi da ni'matsa ba wani sinadarin da ba cikin halittar sa yake ba a wajen halitta ɗan adam kayansa ne ko ni nasa ne ya haɗa yayi dan adam idan za ka yi wani abu dole sai ka hada da wani abun da Allah ya yi kai ma kanka kuma Allah ya yi ka basirar da za ka yi aiki da ita ma Allah ya maka ita to shi da kayansa da komi sai ya hada ya yi mutum wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi ya tsara surar da ya ga ta dace da dan adam fil arhami a cikin mahaifa bi hikmatihi da hikimarsa bayan da farko ya halicci ɗan adam da sinadarinsa ƙasa yunku nau'in launin ƙafashe ya yi annabi adam ya ɗauki ɓangare na haƙarƙarinsa ya halitti na na hawa sai suka zama jinsi biyu namiji da mace daga nan kuma sai aka koma halitta ɗan adam da ruwan maniyin namiji da na mace sai Allah yake suranta ɗan tayi a cikin ma'aifar ma'aifiya shine wa sawwarahu fil arhani ta yanda yake suranta ɗan adam a cikin mahaifa lokacin da ake suranta ake halitta ɗan tayi a cikin mahaifiya ita kanta ba za ta gane ba ba mahaifiyar da za ta taɓa baka labari ta ce kai yau na ji ana yin kafa na ji ana daka kunne yau fa an wa yaron nan hanci akwai matar da ta taba ji har ta gane ana yin haka a cikinta a cikinta ne amma ake wannan aiki ita kanta bata san san da ake yi ba wannan Allah ne yake yin haka fil arhani a cikin mahaifa da ne hikimati don ya nuna wa duniya da lahira da ko'ina da kowa da komi ƙwarewarsa hikimarsa wa abrazahu ila rifki kuma sai ya bayyana wa ɗan adam ya fito da shi zuwa ga sauki tun a mahaifar a cikin mahaifa cikin ciki cikin mahaifa cikin yana sai ka ga Allah ya sauƙaƙe maka yalwa yaron ya riƙa walwala a ciki yana motsi yana jujjuyawa ya kamata a ce wannan gurin ya yi masa matsi ma ya kamata ya mutu to amma a wurin shi yana jin daɗi yana walwala har ma ranan da aka haifo shi ya ji ya zo duniya ɗaya ya kwalla kuka ya ji canji wannan duka Allah ne yake yin wannan biriffihi da sauƙinsa haka kuma wa abrazahu lokacin da aka tashi haifarsa sai Allah ya sanya masa taimako sai ya fito cikin sauƙi duk da cewa hanyar da zai biyo ya kamata a ce ta masa kaɗan amma sai kaga ya fito cikin sauƙi ba tare da ya wahala ba ka duba dai gaɓoɓi irin na yaro ga wani ne kai ko ga kafaɗu ga hannaye yatsu na hau ga kafafu da gwiwa da waye amma duk da haka sai a tsara yadda zai suna ya taho ba tare da ya yi banga banga hannu ya yi shan kafa ta tsare can ya mm-hmm. sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya sai a sarrafa shi sai a turo shi kawai sai kaga ya fito cikin sauri wa ma yassarahu lahu min rizqihi da irin yanda Allah yake nuna hikima wajen sauƙaƙe masa arzikinsa a ciki ya ci a ciki ya sha a ciki kuma ya yi bacci ya farka ya yi motsi ya yi walwala a cikin ciki sannan idan ya fito ma waje haka sai Allah ya sauƙaƙe masa arzikin da zai ci iya arzikin da Allah yake wannan shine arzikinsa tun yana ciki an rubuta cewa ga iya arzikin wannan yaron in ya gama cinye shi zai koma sai ya zo ya ta wahala ya yi ta tara wa su arzikin iya fa kawai zai ci sai ya sa sai koma ba maganar cewa dole za ka karasa wani na wani ba zai ci ba saukin da Allah ya yi wa na arzikinka kuma sai ka same shi mutum bai mutuwa ya bar arzikinsa a baya wa allamahu ma lam yakun ya'lam dan adam kan da aka aike shi yakan zo duniya bai san kauri ba amma sai kaga Allah yana sanar da shi abin da da bai sani ba sai kaga har ana kiransa farfeso ana kiransa dokta ana kiransa shehi ko saboda ne Allah ya sanar da shi abinda da bai sani ba wa allamahu ya sanar da shi malam ya kun ya'lam abinda da bai sani ba wa kana fadlullahi alayhi azima kai falalar Allah akan dan adam yana da girma falalar tana da yawa ba za ta lissafu ba wa nabbahu sannan Allah sai ya faɗakar da shi bi asari sanadi gurabobin sana'arsa wani in ya tashi sai kaga kawai shi ba abin da ya sa a gaba sai kiwo shine sana'a wani noma shine sana'arsa wani kuma tura turmi yake sassakawa wani kota yake yi wani kuma kafinta ne wani kuma mai ainihin wabin nan ne ake ce masa gini magini ne kowa da irin sana'ar da Allah zai fahimtar da shi wani ɗan kasuwa ne a fari sana'ati gurabobin sana'arsa Allah ne yake faɗakar da mutum ya nutsar da shi ya tsora shi kan sana'ar da ta dace shi yasa idan ka tashi za ka soma sana'a kar ka je gun malamin duba ka ce duba mun sana'ar da ta dace da ni ka bai wa Allah zaɓi istikhara ka ce Allah ya zaba maka sana'ar da ta dace da kai sai ya tsora ka akan daidai amma babu wanda ya san sana'ar da ta dace da kai sai Allah subhanahu wa ta'ala wa nabbahu ya fadakar da shi bi asari sanadi wa azara ilayhi ala alsinatil mursalin alkiyarati min khalqihi sai kuma ya yanke masa hamsin a bisa harshen manzanninsa zaɓaɓɓu da cikin halittunsa babu yadda za ka yi ka je lahira a yanzu ka ce wa Allah wallahi ban san wannan abun ba kyau bane da ban yi ba an riga an aiko manzanni sun faɗa malamai kuma ba su zauna ba suna ta faɗi ba ka da hujjar da za ka faɗi an yanke wannan hamzarin babu shi cewa ban san shirka ba ne malamai sun faɗa maka shirka ne ban san bidi'a ba ne malamai sun faɗi bidi'a ne ba san haramun ba ne a an faɗa maka haramun ne tun daga kan annabawan da suka zo suka fara faɗi har malaman da suka gaji ilimin duk kaji yanzu an yanke wannan hanzarin an kashe bakin hanya babu sauran kuzari da za ka bada na cewa ban sani ba akan harshen manzanni waɗanda suke zafafu min kalkihi daga cikin halittunsa fahada sai kuma Allah ya shiryar man waffaqahu wanda din ya dakar bi fadlihi da falala ta falala Allah ke shiriya idan Allah ya datar da kai sai ya shirye ka idan bai datar da kai ba sai ka zauna cikin fatattu har ma kana zagin shiryayyu wa adalla ya batar da man kazalahu wanda ya tabar bi adlihi dadan kinasa za ka ga wani kayi kayi ya gane ba zai gane ba don Allah bai ba shi baiwar ganewan ba baya cikin da aka shirya. malam ya ce wa yassara al-mu'minina lil yusra sai Allah ya sauƙaƙe wa masu imani lil yusra duk abin da za su kawai an ba su dama na an ba su wata korewa sai ya zama na don sauki ne kawai yanzu abin da kai ka ɗauka ba abu ne mai wahala a gunka ba wanda ba mumini ba abu ne mai wahala a gunshi mumini ba ba mumini baya shan wahala sam don ya je makaranta ya karanto addini abu ne mai sauki daɗi ma yake ji duk sanda ya tafi zai tafi makaranta sai ya rinka jin shuuri an sauƙaƙe masa wannan hanya ah, saboda ne sahala Allah lahu bihi dariqan ila aljannati an sauƙaƙe masa hanyar don ka zame masa hanyar zuwa aljanna sannan duk sanda ka zo kana kasuwanci sai kana tsarewa halalin ka kake nema ba ka sa riba ciki ba ka mundahana ciki ba ka wajoro, ba ka ha'inci ba ka yaudara ba ka ainihin danniya a cikin kasuwancinka ka haƙura da kaɗan ɗin da Allah ya ce shi ne halalinka kai ba ka ganin wahalar hakan ɗin saboda Allah ne ya sauƙaƙe maka hakan kana ga halal ɗin shi za ka bi ana wa'azi ka tashi ka tafi abu ne mai sauƙi a gunka an kira sallah ka tashi ka tafi kai yi salatin jama'a da kai abu ne mai sauƙi a gunka da asuba ne ko isha'i ce wannan kuma abu ne mai wahala a gumma wayanda ba su da imani munafukai ne ko da yaushe irin wayannan ayyukan Allah ya sauƙaƙe masa su sun zama abu mai sauƙi a gunshi rayuwarsa gaba ɗaya liliyukura don sauƙi ake gudanar masa da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu cikin ya sa mu cikin waɗanda Allah ya yassare musu al'amuransu wa sharaha sudurahum ya kuma buɗa musu kirazansu ma'ana zukatansu lizikira don ambaton Allah don wa'azi tunatarwa faɗakarwa zikiri karatun alƙur'ani hailala tasbihi istighfari zikra wannan shine abin da yake kunshi a cikin zuciyar mu fa amanu billahi bi alsinatihim annadiqina sannan ga imani da Allah sun yi bi alsinatihim da harsunan su kuma nadiqina suna furta wannan imani imani dole ne sai ya tattaro wannan abubuwa da malam ya jera anan amanu billahi sun yi imani da Allah nadiqina bi alsinatihim suna faɗa da harshen su amanna billah wa bi qulubihim mukhlisina sannan kuma suna ikhlasi suna tsarkake wannan imanin bi qulubihim da su wa bima ataskum bihi rusuluhu wa kutubuhu alimina sannan game da abin da manzanni suka zo da shi da abin da suka tarda a cikin littattafan da manzannin suka zo da shi amilina suna aiki da shi suna aiki da kitabu wa sunna kenan bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina kaga kitabu wa sunna ba ya hadu ba to suna aiki da qur'ani suna aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'allamu ma allamahu duk abinda Allah ya karantar da su a qur'ani kokari suke su koya duk abin da Allah ya ce manzo ya karantar da su ta hanyar fassara alkur'ani ta gefen hadisai suna kokari su koya wannan ba ne masu imani duk mutumin da kaga ya yarda da jahilci to baya cikin wayannan sifofi wa ta'allamu ma allamahu suna ta karanta abin da Allah ya karantar da su an karantar da mu qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su wa'anda Allah ya yassare musu sauki masu imani masu faɗin imani da baki suke tsarkake shi a zuci za ka same su suna ƙoƙarin fahimtar littafin Allah suna ƙoƙarin fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqafu inda ma ajjalahum sukan jagurki inda duk Allah yake nan da nan sai su tsaya inda Allah ya yi musu iyaka suna tsayawa ba sa ketare iyakokin Allah wastaghnaw bima ahalla lahum amma harrama alaihim sukan wadatu da halal din da Allah ya halatta musu ba sai sun wawo haramun sun hana ba shine amma harrama alaihim ba tare da sun hada da abin da Allah ya haramta musu ba sukan wadatu da halal ba sa hadawa da haram waɗannan sune masu imani malam yace amma ba'adu baishin haka to yawanci a ka'idar larabci idan aka ce amma ba'du to kalmar da za ta biyo baya takan yi amfani da fa amma ba'du fa inna asdaqal hadith ko to sai kuma gaji amma ba'du sai muka ce muka ga anan Allah to ga tanfa din amma ba'du fa innaka sa'altani kun ga fa innaka sa'altani shine abin da malami ya jinkirtar da wani abu da ya kamata a ainihin gabatar yace amma ba'du bashin haka a anan Allah wa iyyaka ala riayati wa da'ihi wannan yana gayawa wannan ɗalibi da ya nemi a yi masa risala wato a gurguje muke yin shimfidar saboda dama mun karanta ta kun gane amma za mu je kan aƙidar in muka je kan aƙidar za mu tsaya mu yi keke da su kar ku damu yau za mu gabatar da wannan shimfiɗan ne to shi ne sai ya ce a anan Allah Allah ya taimake mu ki i'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a anan Allah Allah ya taimake mu wa iyaka da kai ala riayati wada'ihi a bisa kiyaye wada'ihi kallafe kallafen da ya dora a kanmu farilla wajibi da ya aza a kanmu to Allah ya taimake mu wajen kiyaye shi in ba Allah ya taimake ka ba za ka iyaye auqatus sala za ka iyaye ainihin wato farilla arzini haji zakka kiyaye haƙƙin iyaye haƙƙin iyali haƙƙin makwabtaka haƙƙin abokantaka lura da hukukin mu'amala wannan fa idan ba Allah ne ya taimake ka ba za ka iya kiyayewa ba shi yasa yake wa shi wannan ɗalibi da ya roƙe shi yake yana so ya yi masa wani littafi takaitacce domin shi wannan ɗalibin yana karantar da alƙur'ani ne kamar a zamanin mu yanzu muke ke ne ma'abdashin alƙur'ani to yana karantar da yara da matasa alkur'ani suna cewa sai ɗaya daga ciki sai ya malam ya kamata ka koya mana ainihin ibada to sai ya ga shi ma ba ya da ƙwarewa a ibadat to shine sai ya samu shi ibnu abi kai bin ya ce ina so ka mun littafi takaitacce daidai misali wanda ba zai bada matsala ba yanda zan fahimci mu'amalat da ainihin abubuwan da suka shafi farilla ka ainihin bangarori ta ko'ina sannan don in ci gaba da koyawa almajirai na an gane to shine sai ya amsa masa yace a anan Allah wa iyyaka ala ayati wa da'i wa hizzi ma auda'ana da kuma kiyaye abin da ya dora mana Allah ya baka hannu ya kamata ka roki Allah ya taimake ka wajen tsare hannunka karka ka ɗau wani karka zalunci wani da hannunka karka ka na wani karka ka dunkule ka naushi wani kar ka baza ka maka wani mayi kar ka wani kar ka shi ko kar yi ishara a cuce shi wannan ba ajiya ce Allah ya baka na hannayen nan to lalle sai ka nemi taimako Allah ya taimake ka wajen kiyayewa haka ido haka kunne haka hanki haka kafa haka farki haka ciki haka lisan harshenka don haka Allah ya bamu ikon kiyaye wannan ajiya da ya bamu sannan kuma Allah ya taimake mu da kiyaye abun da ya dora mana min shara'ihi daga shari'o'insa duk abin da aka ce shari'a ce to ka nemi taimakon Allah kun ba Allah ne ya taimake ka ba ba za ka iya kiyayewa ba fa innaka yace kai sa'alta ni ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan mukhtasara in rubuta maka wata takaitaccen jumla min wajibi umuri diyanati wanda ya kunshi wajibin al'amuran addini mimma tanjibu fihi al-alsinatu wa ta'taqidu qulubu wa ta'maluhu al-jawarih wa ma yattasilu min al-wajibi min zalika min as-sunani min mu'akkadiha wa nawafiliha wa raghairiha wa shay'in min al-adabi minha yace ka tambaye ni in rubuta maka wata jumla gaitatta wanda ta kunshi wajibin al'amuran addini mimma taddiku bihi al-alsinatu dangane da abin da harshe zai furta wa ta taqidu zuka zukata su kulla kaga kenan za a koya ma magana za a koya ma niyya za a koya ma aikace aikace da kabubinka a cikin wannan littafi insha Allah wa ta'maluhu da irin abun da gabobinka za su aikata wa ma zulu bil wajibi da abin da yake saduwa da abin da ya zama wajibi a kanka min zalika dangane da wancanenka minas sunani ka ware wajibi minas sunani daga sunnoni min mu'akkadiha ka gane sunna mu'akkada sunna wajiba wa nawafiha ka kuma gane sunna mustahabbiya wannan duka malam yayi wannan kokari zai ce maka wannan farilla ne wajibi wannan sunna ce wajiba wannan sunna ce mustahabbiya wala wafiliha kenan wara ga'ibiha da kuma abun kwadaitarwa irin surak'a rakatayin fajr ko wa shay'in min al'adadi kuma in sa maka wani bangare na na adab na da dubban zamantakewa na da cin abinci ladabin tafiya ladabin hawa ladabin sauka ladabin shiga ladabin kuta ladabin shiga ban daki kuta daga ban daki cin abinci ko adab duka wannan ka nemi in sa maka shi a cikin wannan littafi wa jumalin min usulil fiqh sannan in dunkula waɗansu jumloli wanda suke gefen tushe usul na fiqh wa fununihi da fannoni furu'a kenan wa fununihi da fannoni na fiqhu duka kuma kace in baka wannan karantarwa ka dace ala mazhabin imam malik bin anas ka dace da karantarwar imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wa dariqatihi da irin hanyar da ya bi wajen karantar da bayin Allah ma'a ma hada sabila ma ashkala tare da bin diddigi in gano maka yadda zan bi hanyar da za ka yi karatun a sauƙaƙe ka warware maka abin da duk ya zama akwai rikici irin su gado yadda yake da rikici kasuwanci yadda yake da rikici irin ayyuka daban-daban zan bi hanyar da zan warware maka su su zo maka cikin sauƙi ka fahimce su insha Allah in ji ibnu abi zaid da kai da min zalika daga wancane ka wannan kuma ba wai ni ne zan tsara ba zan ɗauko ne min tafsirin rasikina daga fassarar malamai magabata wanda Allah ya jinjina musu a cikin alkur'ani yake warrasikuna fil ilmi yaquluna to wannan shine sai ya amfani da wannan kalma yace nayi amfani da irin fassarorin da malaman kwarai wa'inda suke tsaye akan gaskiya wanda kafar su battarawa zuciyar su battarawa suke aikata aiki game da aikin ilimin su don Allah wa bayanin mutafakkihina game da abin da ya samu ya shafi fikihu furu'a na ɗauko shi daga bayanan wa'anda Allah ya fahimtar da su addini mutafakkihina fi dini idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din lima ragibta fihi saboda abinda ka kwadaita min ta'limi zalika lil wisdani ta yanda kai ma idan ka fahimce shi zaka ci gaba da karantar da yara don haka zan yi maka shi sauƙaƙe hanya mafi sauƙi kuma takaitaccen littafi yadda za ka ji daɗin karantar da yara kun ji ba yadda za ka ji daɗin karantar da su kama tu'allimuhum kamar yadda kake koya musu hurufal qur'ani haruffan alqur'ani batin ne ara to haka kuma za ka zo ka ci gaba da koya musu liyasbika ala qulubihim min fahmi dinillahi don fahimtar addinin Allah ya riga ya zauna a cikin zukatansu wa shara'ihi shari'o'in ubangiji su rigaya su zauna a cikin zukatansu wanda haka din ma turjalahum barakatuhu wanda shine zai sa ayi musu fatan samun albarkar abu don duk yaron da aka fara dafa masa irin wannan ka'idodi a cikin zuciyarsa to zai yi wahala kuma don ya kutsa yawon duniya wani ɗan duniya ya rikita shi don an riga an dasa masa alkhairi a zuciya tun zuciyar tana danya ta cuɗanya da alkhairi ta zama alkhairin alkhairin ya zama ita kaga wannan yara za a yi musu tsammanin alkhairi wa tuhmadu lahum aqibatu sannan za su samu yabo a ƙarshe dan duk yaron da ya tashi da irin wannan alkhairi a ƙarshe za ka ji ana ce masa shekh wani ana yabonsa ko za ka ji godiya tana ta kullowa ta ko'ina ana gabatar da godiya gare shi saboda shi ma zai zama wasiɗa ce ta yada alkaini fa'ajabtu ila zalika yace sai na amsa wannan roƙon naka me yasa na amsa yace limara jautu li nafsi saboda abin da ni ma na yi wa kaina fata walaka kuma nake maka fata saboda alkhairi ka nema na sani idan na wannan littafin akwai alkhairin da zan samu kai ma idan na yi maka wannan littafin ka gane addini ka karantar da bayin Allah akwai alkhairin da za ka samu saboda haka ne ban yi taurin kai ban yi ainihin wato rowa ba Na ce ba zan yi maka ba sai nace na yadda zan maka wannan littafi saboda abin da nake wa kaina fata nake maka min sawabin na samun lada lada irin wani lada ladan man allama dinallahi au da ilai don in samu falalar ladan da mai karantar da addinin Allah zai samu wanda ya kira zuwa ga addinin Allah zai samu ashe mai karantar da bayin Allah addini yana da wani sawab da Allah ya tanada masa mai kiran mutane zuwa ga addini akwai wani sawab lada da Allah ya tanada masa to don ina kwaɗayin in samu wannan kai ma ka samu shi ya sa na yadda zan maka wannan littafin wa'alam yace ka sani anna khairal qulubi zuciya a cikin zukata zuciyar da ta fi alkhairi babu kamar halin khairi wacce ta fi sauran zukatan kiyaye alheri ba wacce take kiyaye sharri ba zuciyar da ta kiyaye alkhairi ta tara shi ta haddace shi to babu kamar ta to zan yi kokari abinda zuciya ta ta kiyaye na alkhairi zan zazzaga shi in sa maka shi in dunkula shi kai ma ka dura a taka zuciyar ka kuma ɗuɗɗura wa bayin Allah wannan alkhairi zai yadu kuma ya yadu shi ne ya ce mafi alkhairin zukata babu kamar au'a halin kai wacce ta fi kiyaye alkhairi yanzu yaron da ake tura masa alheri tun yana karami yana kiyayewa zai daidai da gwarzon da ya rayu kawai yana kiyaye al'adu ba zai daidai ba yanzu za a samu yaro ɗan shekara goma sha biyu nan sai ya kunya samu saboda ya samu alkhairi an yi ta dura masa tun yana karami ko to kaga zuciyarsa ta ƙara zuciyar wanda ba ya da irin wannan hadda a cikin zuciyarsa mutum ya haddace ƙur'ani yana yaro ya ci gaba da haddace sunna yana yaro ya haddace furu'a yana yaro ya kiyaye aqida yana yaro ya kiyaye adab yana yaro ya dauki karatun mu'amala yana yaro wannan idan ya zama dattijo zai zama babba jagora wanda duniya take alfahari da shi wa ajal qulubi lil kayri yace babu kamar zuciyar da take kwaɗayin alkairi kullum take kaunar alkairi yanzu mutumin da kullum yake so ya je ya ƙara ilimi ya yi daidai da mutumin da kullum kawai ne dai yin yake ko jeje Allah ya wawo na gobe kawai ya yi kwance Allah ya waji na gobe ba za ka yi amfani da wannan abincin wajen karanta alkur'ani ba wajen fahimtar sunna wajen fahimtar addinin ka sallar ka azumin ka hajjin ka zakkar ka mu'amalar ka kawai jika ka na sai dai narke a banza ka yi kashi Eh? to Allah ya kawo gobe dai kasuwan nan alhadi kai bari dai mu ga kuma abin da za Allah zai yi shi bu kasuwan ladi kan ba za ta tsallake shi ba kuma wallahi nan ko shikka ko an yi ruwan sama ba zai ji shikka ba kasuwan ladi amma yanzu idan da za a ce ana wani abu to Allah ana so da safe a zo daga karfe 8 zuwa tara a yi abu zai ce kai wallahi ina da feshi wallahi dama ina jiran a yi ruwa zan je zuba taki wallahi to kuma idan ranar ladi ne aka yi ruwan ba zai je ba zuba taki ai nan kasuwa eh ka ce masko lahadi eh wai wasu da yawa an ce su zo su goyi bayan ƴaƴan suka ce wallahi an yi ruwan sama malam gona da sassafe na yi niyyar zan je gona wallahi ba zan samu zuwa wannan shi program din ba to gobe kun bari gani ko zai je gona da yake lahadi ce eh to karka ya ka zama zuciyarka tana kwaɗayin alkhairi ba wai duniya shine alkairi ba ba a'a aikin da zai zamanto lahirar ka za ta yi kyau babu kamar sa alkairi ko da yaushe ka rika kwaɗayin ƙara ilimi a addininka ƙara tara ah, fahimta a rayuwarka ta duniya yadda ka ta lahira za ta zo ta yi kyau arjal kulubi lil kaidu malan yasdiki sharru alaihi matukar sharri bai rigaya zuwa ga zuciyar ba yaro in yana karami aka riga aka tusa masa alkhairi sharri bai riga ya mamaye zuciyar ba to sharri in ya zo sai ya rasa gun zama amma in aka kyale yaro ba tusa mara alkhairi aka cika aka yi shimfiɗar alkhairi a zuciyar ba sai sharri ya zo ya riga ya shiga to alkhairi in ya zo kuma ba kan sharri zai zauna ranar da sharrin ya ce kai maza in tashi yaya amma idan alkhairi ne ya shiga ya zauna alkhairi sai sharri zo sai alheri sai kai karka danne ni ba na son shi ne sai ka ga sharri yayi na sabu sai nemi wata zuciyar da ba alkhairi ciki an gane wannan to babu zuciya mafi alkhairi kamar wanda aka yi maza maza aka dasa masa alkhairi kafin sharri ya zo shine yaro a yi masa tarbiyya kafin shaidaru su masa tarbiyya hausa fulani kenan muna da ƙoƙarin aure da aihuwa amma ba tarbiyya aure haba ma ta dalla matar ka daya ka matar ka daya o matar ka daya to matan ka nawa kai hudu hudu a kai kokari wallahi ya'ya ba sha tara a kai kokari to yaya batun ilimi karatunsu tara kokari dai kam ita ka sun yawa wallahi da na yi niyyar ma in sa su islamiya na gaba zan ba amma na sa awwal kam na yi kokari dai na sa awwal a ciki don shi don ba zan iya kula da su duka ba to ai ka yi aikin banza ka iya jima'i a haife su kuma ba za ka iya tarbiyyantar da su ina kuwa ku zagun wa alaikum nara wallahi da ka ma hakura kawai ba kai auren ba eh in dai za ka aihe su ka zubar da su kawai su bi titi suna sabis suna ta buge-buge suna ashar ba za ka ɗauki nauyin ilimin su ba wallahi da ma ka haƙura ya maka don za su zama ma bala'i a lahira bala'i da ka sani haƙƙinsu ne a kan ka karantar da su ka tarbiyyantar da su ka ɗau nauyin su ka biya kuɗi a karantar maka da su in ba ka da lokaci ka sa su a makaranta amma mu ba mu da aiki sai zaluntar gada mu yi ta kawo su duniya muna zubarwa kawai muna tserewa muna barin su mu yi ta zubar da su a duniya kawai muna bari yanzu dai in ka ga ɗan shaye-shaye ga sunan sun yi yawa ‘ya'yan hausa fulani ne in ka ji an kama wasu sun yi fashi in ka leka ne ka ga ‘ya'yan hausa fulani ne in ka ga mai wasa da kura dan hausa fulani ne mai wasa da maciji dan hausa fulani ne yadda don Allah ne ilimi zai tsaya na wasa da kura kura eh Allah ya aika mutum ka dawo ka zama abokin kura ina hankali yanzu yaron da aka kafa masa alkhairi ya tayi cikin alkhairi zai nemo kura ka san wannan babanka ya cuce shi duk wanda kaga yana jaye da kura babanka ne ya cuce shi wallahi don kullu maulidin mauludin yulad ala fitratil islam kowane yaro akan haife shi da aqidar musulunci sai dai kawai abawahu iyayensa ne imma an yi wahidanu wa imma an yi nasiranahu wa imma an yi majlisanahu ko dai su maida shi yahudu ko su maida shi nasara ko su maida shi ba ma guje sun iyaka mu muna kokari ba sa zama yahudu na tsara a ka'idar zahiri amma kuma a bayyane su yahudawan ne karara don ɗabi'ar yahudu kawai suke ɗauka a titi tun da mu ba mu ba ku ɗabi'ar musulunci ba ɗabi'ar maguzanci ce kawai al'ada da rashin hankali shine kawai a cikin rayuwarsu saboda ba ma su tarbiyya ta masu hankali ba wallahi mu hausa fulani ne muka yi wasa za mu yi mamaki ranar gobe kiyama mu yi ta zubar da yaya a duniya ba tarbiyya ilimin nan da kuke gani wajibi ne manzon Allah yake neman sa wajibi ne akan kowane musulmi da musulma sai mu bar ƴaƴan mu ba ilimi kaga ƴaƴa mace ba ta da aiki in gari ya waye ne Allah har ta balaga ta wuni ba ta dawo ba ba san inda ta shiga ba ba san inda ta fita ba sai dai ta dawo da kuɗi wata garke ke budurwa na gari duk inda ake kaiwa an kai da wata yar gyaɗar da ba ta wuce damkin hannuna ba wai tana yawo talla take nake Gyaɗan nan ko duka aka saya nawa take eh ko duka aka sai gidan nan a nawa take don Allah gidan nan nawa take da wani dan faranti ba ni na ishirin sai a dan ya bato guda tara sai a baka a murtala ko kuma wai gyaɗa a mata ado Ba bawon fa barewa za a da wai sai an ma gyaɗar ado an yi mata fenti an gyara ta kai ka san wannan aikin shaitan ya shiga ciki Eh? wai sai a ɗauko a ka. ko kunya ke baki ji ba yarki zai fita da gyaɗa mai ri kai kana kallon yarka ta fito da gyaɗa mai fenti har ka bar ta ta tafi eh wai Allah ya tsawaye wannan ba hausa fulani ne wa'anda ba musulmai ba 'ya'yansu wallahi in ba sa makaranta suna gona tare da su ko an aike ta ɗiban ruwa ko tana aiki kaza tana taimakawa uwarta ko ubanta. mu kuma namu ba za su taimaka mana da komi ba sai shirme kawai suna ta gudu a titi sai yawan kashar sai raina mutane haka suke kuma ba laifinsu ba ne a yi su ba su zo duniya da wannan tsarin ba sun zo duniya a natse idan da ka bi da ku ta hanyar natsuwa da haka za su tafi in ka sa yaron ka tun yana karami makaranta ilimi zai sani kawai eh ya gane a rayuwar duniyar sa ya karanta addinin sa ya karanta to sai muka gane su kawai ba su wai sai an yi abu kaɗan sai ce wallahi har na sun rena mu daga an kai ka tashi ofis wai in sun ga kai musulmi ne to me yasa kai ba kai karatu ka zama ɗan sanda ba me yasa baka sa ɗanka kai karatu ya zama ɗan sanda ba eh ya kamata ma ita babban mu wallahi don maganin mu kenan kwarai kuwa me yasa ka kyale ƴaƴan ka tara duk ba wanda ka sa a cikin wannan fannonin eh gonar ma yanzu ƴaƴa suna zuwan ta ne da ne aka yi wannan ma lokacin magudanci da aka waye yanzu gonar ma wallahi ba sa zuwa yaro daga ya zama dan shekara sha bakwai yanzu ya daina taimakawa ubansa daga tsarar zai iya samun naira dubu a hannu sai ya da magariba a haɗa marfin domi da kwai ya ci kaga yana wuya babansa na jijiya biyu a baya kawai ka gan shi garke kan kato ɗan shekara goma sha bakwai sai ka ga ya fi ubansa ba zai taimaka wa uwansa ba ba zai taimaka wa ubansa ba dan liti ga tumamen ka yace kai <laughs> ah, wallahi gaskiya ba zan iya cin abincin nan ba na koshi to me kaci ya koshi da bai ke kina nan kina kwanta ɗaki. baya tausayin ki bai san ki ba ma bai tausayin ka kai ba. bai damu da kai ba don ka dora shi akan turba ba ba su da tausayin yanke yanzu saboda mu ma ba mu tausaya musu ba duk yaron da baka tausaya marka ba shi ilimi ba wallahi ka muguntar ka ta fi taka in bai taimake ka ba muguntar ka ta fi taka don kai ka kashe shi da duk yaron da ka bari ya rayu da jahilci ka gama kashe shi don zai zama bawan duniya ko an masa gata ai mu yayi to sai a bashi gadin local government sai eh, ai yayi mu a nan yayi kokari eh sai ya zama karta. amma ka samu ofis ina za ka samu ba ilimi ba zai baka ofis da jari ƴaƴan hauka fulani Allah ya tsawar a ah, to babu kamar wato irin waɗannan zukata wanda alheri ya riga ya zauna a cikin su tun suna yara babu kamar su amma matukar malam ya suke sharru alai ilaihi matukar sharri da ya riga ya zauna ba fa amma in sharri ya riga ya zauna to fa irin su ne za ka yi tafaman wahala wallahi ka yi wa'azi ka yi wa'azi ba zai ki ba sharri ya riga ya mamaye zuciya wa aula abin da ya fi in dai har kana neman abin da ya fi to babu kamar ma'uniya bihin abin abinda masu nasiha ke nufin sa duk mai nasiha abin da yake nufi alheri ne to ka bi abin da masu nasiha ke nufi babu abin da ya fi shi alheri sannan wara riba fi ajrihin abin abinda masu kwaɗayi na kwarai suke kwaɗayin samun ladarsa menene wannan abu isanul khairi ila qulubil auladi au ila qulubi auladil mu'minina shine sadar da alkhairi cikin zukatan ƴaƴan masu imani to ba abun da yake haka ma uniya bihun nasihuna wa rage da bihin ragiduna duk mai nasiha abin da yake nufi kenan ko an kun wa ahlikum nara ko ba ka bane ku yi kokari ku rika tarbiyyarsa da ƴaƴanku gyara kayanka ne ba wai yana nufin ya face maka iko yanzu yana nuna maka iya yi ba mutanen na wallahi yanzu malaman nan sai da ina wa mutane hankali wallahi to kai ka aiwa musu o oh, o oh, kai ka yi kayanka ke ka kai hakuri ko a cikin nan ba to dai babu kamar abun da mai maka nasihan nan yake nufi me kwaɗayin alkhairi yake kwaɗayi menene yake yi maka kwaɗayin ka samu 'ya'yanka su samu kai ka samu alkhairin dasa shi a zuciyar ƴaƴanka shine isalul khairi sadar da alheri ila qulubi auladil mu'minina zuwa ga zukatan ƴaƴan masu imani don me liyar saka don imani ya kaku ya samu gindin zama ya saki saiwa fiha a cikin zuciyar ko itace ka dasa in bai samu kaiwa ya kafu ba bushewa zai yi ya rube ya faɗi to haka ake son dasa alkhairi a zuciyar yara wa tanbihuhum a faɗakar da su ala ma'alimi diyanati wato ala ma'alimi diyanati a faɗakar da su a nuna musu ma'alim ilmin muka da addiyanati na ayyukan addinin su addiyana idan aka ce diyana kaga alwala tana nan farko dai na aqida sarki yin alwala yin wanka yin sallah yin azumi diyanat mu'amala kasuwanci duk ayyuka na addini suna nan kata kata shi yasa yake diyanat to a koya musu ilimin mukan yanda za su yi kowace matsala daga cikin matsaloli na addini wannan shine babban alkhairi da masu nasiha suke nufin mu da ita wa hududi shara'ihi a kuma koya musu dokoki na shari'a yaro tun yana yaro ana koya masa doka ta shari'a shari'a ta addinin musulunci sai ya tashi kimtsatse natsatse mai kiyaye haƙƙoƙin bayin Allah mai kiyaye haƙƙin mahaliccinsa liyarbu alaiha don su amince su kafu kan wannan shari'a wannan dokoki na shari'a wa ma alaihim su yadda da duk abin da ya hau kansu kama akwai abin da za a ce wajibi ne a kanka to in kana tun kana karami ka karanta yau don abin ya faɗo maka ba za ka damu ba dama ka san wannan abun a na yake wajibi ne in yi shi ko to idan ba an ɗora maka shi an nuna maka shi an nutsar da kai shi tun kana lage-lage ba bayan kayi ƙarfi in an turo ya kace ka wannan bigirai ko ƙarshe sai ka ga mutum ya wasa Allah ya sauƙaƙe to shine anan malam yace saboda irin waɗannan ayyuka na addini da dokoki na shari'a su zauna a cikin zukatan yara yaran su gane abin da ke gare su da abin da yake kansu an ataki da rumin addini kulubuhu har a samu zukatan su an ataki da su kudurta wannan al'amurra su ɗauka su gane cewa min addini daga addinin su abun yake ba wani ne yake su yi dole ba in har ka gane wannan abu addini na ne ya sani to ba za ka ji kasalar yi ba addini na ne ya hana ni to za ka gaggauta bari wannan kuma in ka samu tarbiyyar hakan tun kana yaro wa ta'malu bihi jawarihukum jawarihuhum gaɓoɓinsu kuma ta amalu bihi su yi aiki da shi fa innahu ruwiya akwai riwayar da ta zo anna ta'lima sigari kitabillahi karantar da ƙananan yara littafin Allah yudfi'u gaba lahi yana bishe fushin Allah wa anna ta'lima shay'in fi sigari karantar da wani abu tun mutum yana yaro ya karanta shi kan naka shi fil kamar aje a kankara dutse a zana shi ne kaga wannan zane yaushe zai fake to haka karantar da yaro a mutum yana karani wannan karatun ba zai mance shi ba ba zai bace masa ba kamar a kankare dutse ne a yi zane ruwan sama ba zai wanke ba in wuta daji ma ta biyo ta kai ba za ta fasa shi ba to haka yaro in ya koyi a mutum yana karami zai zamanto kan na gashi tamkar kankara ne fil hajiri a cikin dutse wa qad massaltu laka fi wannan dai misali na kawo maka dangane da wancanenka Mayan yantafi'una na Allah fi hibbihi abinda za su amfana da shi in sun kiyaye shi wa yashrafuna su samu ɗaukakan duniya da ta lahira bi ilmihi in sun karanta shi su fa yaran kenan wa yas'aduna bi itiqadihi kuma su samu cin nasarar rayuwarsu ta lahira in har sun kudurta shi a su, wala amali bihi sun yi aiki da shi wa qad anna an yi Umaru bi salati hadisi ya zo da yake a umarci yara da yin sallah lisan sini lokacin da suka kai shekara bakwai a rinka umurkar yara da sallah ku saba da zuwa masallaci suna yan shekara bakwai a daina korar yara a masallaci a rinka faɗaitar da su zuwa masallaci musamman sanda yaro ya kai shekara bakwai wa yuzrabu a buge su alaiha akan kin yin sallah li ashri in sun kai shekara goma yaron ka ya kai shekara goma baya zuwa masallaci salatin jama'a ba ka ganin shi to duk sanda ka dawo ya ina ka je ban ganka a masallaci ba in babu hujja mai karfi ka dake shi wai farro bai na fil mabadi kuma a raba tsakanin kwanciyarsu in yaro ya kai shekara goma yarinya ta kai shekara goma kar a haɗa su shimfiɗa ɗaya a raba maza daban mata daban saboda ne saboda tsaro faka zalika bagi haka ya kamata an yi allimu ma farawallahu alal ibadi a koya musu abin da Allah ya farlanta akan bayinsa yaron da ya kai shekara goma ba za a fara koya masa farillar da Allah ya ballanta a kan bayi ba to sai ya balaga lokacin da ka balaga fa yanzu aiki za ka soma to kuma an taɓa a soma aiki da jahilci me yasa ake firamare tun daga nursery ai firamare secondary a je a yi diploma digiri har a zama wani abu sai a samu aiki ko yanzu mutum sai a ce sai lokacin da aka baka aiki sannan za ka nemi ilimi zai yi eh yanzu gaji za mu baka asibitin garin nan don haka in ka je ka fara aiki na fiɗar al'umma sai ka ci gaba da karatun doktin zai sai yanzu ka ka girma ka so ma sallah sannan ka nemi ilimi sai ka girma ka so ma azumi sannan ka nemi ilimi sai ka girma ka isa aji sannan ka nemi ilimi sai ka girma ka shiga kasuwanci sannan ka nemi ilimi sai ka girma ba bawan Allah yanzu ba sa ka a dokta ba sai da ka gama karatu ka kware ba sannan aka ɗauke ka aiki ka koma aiki to so ake kana yaron nan a ci gaba da karantar da kai ka gane farillar da take kanka sunna mustahabi wajibi mu'amala duka lokacin da ka balaga aiki ya zama wajibi a kanka kawai sai aiki sai aiki eh yaro dai aka fara karantar da shi kafin ya kai shekara goma sha biyar sha bakwai akwai abin da zai fahimta game da sallarsa game da alwala azumi da sauransu ko sauran kuma sai ci gaba da ƙari to amma mu wai dai mutum ya zama ke ƙato ya yi aure bai san hukuncin hukuncin auren ba ya nauta cikin kasuwanci ba fa abin da ya taba karantawa a cikin babukan da suke da littattafai na kasuwanci kuma har ka je na ta wani wallahi ya dade yana kasuwa amma ba abin da ya sani a kasuwa har yanzu wallahi ba gidajen kasuwa ne kuma shi ne babban ba gidaje ba abin da ya sani a shari'a bai babi ɗaya bai sani ba na kasuwanci amma waiwa ne ba gida ne saboda bai iya yaudara ba ko to ku duba yara ana so a dora su akan turba kafin lokacin aiki a koya musu yadda za su yi sallah tun suna ƙanana yan bakwai suna A koya musu yadda za su raba junansu maza da mata a koya musu yadda za su yi kaza yadda za su yi kaza balaga ta same su alkhairi ya zauna a zuciyarsu a shi ne yake wa saufassilu laka ma sharatu laka zikrahu ko ko ko ne min alqawli to hannun dama ne hannun dama ko to shi kenan min qaulin a nuna musu irin magana da za su rika yi wa amalin da irin aikin da za su rika aikatawa kabla bulughihim kafin su balaga yaro ya kamata ce ya koyi magana kafin ya balaga ya san aikin da yake aikatawa ba kwama la yake yi ba tun kafin ya balaga hakika ya san me yake yi liyati Alayhi albulugu saboda balaga ta zo ta same su wa qad tamakkana zalika min qulubihim wannan alkhairin ya riga ya zauna a kansu. wa sakanat ilaihi anfusuhum zukatansu kuma sun samu nutsuwa da shi domin idan ba ka san abu ba kai sai aka zo aka ce maka ka zo ka yi ba za ka nazu da abun ba amma in tun kana yaro ka taso da shi kana yi a natsa za ka yi kawai abun ya kwanta maka a rai sannan wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika jawarihu jawarihuhum ko jawarihuhum gabobin su kuma anisat sai ta rika da kewa dame da irin abin da suke aikatawa lokacin da kake karatun alqur'ani sai ka ji kawai harshen ka yana da kewa zuciyarka tana da kewa shu'uri yana shigo ka zai daidai da wannan sai da ya girma za a koya maka yanzu wanda ya iya qur'ani yana yaro ko ya tsufa tukutuku ba ido in ya zawo yana yi kawai ya rika jin wani shukuri kamar wani sabon matashi yake ji qur'ani sai rika ingiza shi haka kuma wanda ya saba da sallah tun yana yaro in yana yin sallah gaɓoɓinsa sai sun iya yanda za su don fasa an koya masa zaman farko an koya masa zama na biyu an koya masa tsakanin tahiya an koya tahiyar farko an koya masa zaman tahiyar ƙarshe, an koya masa yadda komi ya riga ya saba yanzu haka yaron da ya tashi da tarbiyya a cikin ainihin addini aka tsora shi akan karantarwar sunna idan da zai je wajen wa'anda ba karatu in aka je ana sallah sai ya yi mamakin liman ne sai ke wannan sallah su su su su su yaro karami sai ya ganka kawai ganga ba yaro karami wanda ya samu tarbiyya wallahi yanzu haka kula gari kamar ba nan ana dan yanzu haka idan za ka je ka je wani wuri wata sallah kai kana tsammanin an daina irin wannan sallar wallahi ka je wani ka ga ashe yanzu ma ana irin ta kafin ka sunkuya an dago kafin ka dago an tafi kafin ka a'a sai kai zamanin wani abu zai faru a gurin in an gama za a ruga da gudu sai a gama kuma a yi ta ce muku ya salamu cikin jami sallar an watsa ta ba a yi ta ba an dawo kuma an tsaida ku akan abin da shari'a ba ta ce ku yi ba a bata muku lokaci kuma an gama kawai ka ga an kama tari wannan ya ɗauko kaba ya kama dukka wannan ya kama mallaka ya nasa wannan ya kama jike na wai ba ashe ba inda za a ke saurin nan mun mun ɗauka wani wuri za a je da gudu ba je za a kai sauri a kai sallar wai ashe ba inda za a wai haka sallar take wai iya sallah ne ya sa liman wani akwai iya sallah kafin ka an kara ya gama fatiha an ni na ramani ya yi ya

Allah bai ce a irin wannan ba don bai koyar da irin wannan ba manzonsa bai koyar ba rashin tarbiyya ne ba a samu ba tun ana yara da haka aka tashi Allah ya sauka ne a fa innahu menene to don haka ashe wannan ana so mutum ya saba da shi tun yana yaro gabobi sai su rika ɗebe kewa in mutum yana karatu yana tsaye a sallah sai yana jin daɗi in yayi ruku'i kamar baya so ya taso in ya taso kamar bai so ya koma in ya je sujuda kamar bai so ya dago in ya dago kamar bai so ya koma dalla dalla dalla dalla wannan ita ce sallah kowa ya ganka ya gane sallah kake kuma ka kaddara gaban ka kake amma wannan shau shau shau ko gaban sarkin garin ku kai irin wannan rashin hankali ai zai kore ka Allah ya wa qad farada Allah subhanahu ala al-qalbi amalan min al-i'tiqadati Allah ya farlanta wa zuciya kullu niyya zuciya ita take da niyya lalle a nuna wa yara niyya a zuciya take a koya musu wannan kaga wannan ma tarbiyya tarbiya ne ka ji mutum ya tsaya babba da shi اللهم إني نويت صلاة الظهر فرضا باقتداء بالإمام صلاة الظهر يوم الاثنين الله أكبر koya maza wasu ne suka yi littafin don su saida wani ne ya iya larabci sai ya tsara niyya kawai don aiki yi ciniki ga littafin niyya niyyar sallah niyyar azumi niyyar hajji, niyyar daurin aure niyyar raɗa suna niyyar yankan ragon lahiya niyyar ga zaddu'o'in yanka da na kaza da na kaza ga hudubar aure hudubar suna huduba. kawai ya gaji ai ka sai littafin nan kaza malami a kauyen kawai ka saya majmu'un niyyar mala ya ba mala kawai ya koma kawai ne zaune kawai Allah ya kawo ya zama malami ah ya iya yadda za a yi sallar gawa niyyar sallar gawa duk ya iya niyyar wankan gawa duk ya iya yanzu wannan ne ilimi niyya aikin zuciya ne zuciya ita take kulla niyya ba baki ba yaushe kuma aikin zuciya ka ba baki eh? don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya tsora alal kalbi akan zuciya amalan aikin ta min al-i'tiqadati na daga kuduce kuduce kulle kulle na kulla niyyar yin abu kaza na kulla niyyar yin abu kaza na kulla ka sai take kulla wannan wa ala al-jawarihi zahirati amalan min al-ta'ati gaɓoɓi na fili kuma wanda ba boye cikin zuciyan kamar zuci ba don zuciya a boye take to ita ce mai kulla niyya gabobi na sarari kamar harshe shi zai yi karatu shi zai yi magana hannu shi zai yi haka shi zai miƙa shi zai karba kafa in zuciya ta kulla niyyar tafiya ita za ta taka ita za ta tafi wannan gabobi na zahiri su aiki zuciya kuma ita guduri duka kowanne da aikinsa malam yake amma kar ka damu duka wannan a cikin wannan littafin yake wa sa'ufassilu laka ma sharattu laka zikrahu baban baban duk zan zo maka da shi dalla dalla badi badi waɗannan abubuwa da na shar'anta maka don me liya faruba min fahimi muta'allimi don ya zo dab fahimtar wanda duk zai karanta shi don haka zo aka yi zube? ba za a fahimta ba amma ka yi babin alwala babin sallah babin azumi babin haji ba duk sai kaga kowanne in ka shigo za ka ji daɗin karanta shi don haka zan maka shi babi babi yanda zai kusa da fahimta sha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wa iyyahu zuwa ga Allah ne nastahiru muke istiharar mu Allah muke ba zaɓi ya zaɓa mana wa bihi da shi Allah nasta'inu muke neman taimako wala haula don mu ba mu da wani wayo wala kuwa ba mu da wani ƙarfi. illa billahi ta'ala sai da ikon Allah da ƙarfin Allah al-aliyyil azimi madaukaki mai girma malam ya nuna maka shi ba zai iya yin abun nan ba ba don da taimakon Allah ba don bai da wayo da ƙarfi da hikima da ilimin da zai iya yin wannan sai da ƙarfin Allah da taimakon Ubangiji yanzu wannan littafi yadda aka tsara shi nan malam in ba da taimakon Allah ba ina zai yi ka dau alƙalami kawai ka rika tsara abu kaga waɗannan sun nuna maka cewa waliyai ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da gyara niyoyin mu niyyar su ce ta yi kyau sai Allah yake taimakon su wa sallallahu Allah ya dade yin salati ala sayyidina Muhammadin nabiyyi a bisa shugaban mu annabinsa wa alihi wa sahbihi da alayensa da sahabbansa wa sallama tasliman kathira wannan shine muƙaddimar littafin misala. don haka insha Allah rana ita za mu tashi babu ma tanhibu bihi al-alfina wannan babin aqida ce za mu tsaya shi kan mu dan yi shi a gurguje kamar wannan ba ko yawwa don haka insha Allah nan za mu tsaya don haka sai a kulla niyyar bin karfin shaitan domin wani kila daga yau an fara da shi kenan. ba zai dawo ba nan zai hana shi to kada Allah ya sa haka wani kuma zai a ɗan buka da shi kaɗan sai shaitan ya rika shirya masa marmarin mahu sai kaga ya watsar wata rana to Allah ya tsare mu wannan littafi idan har mutum ya mutu ya san shi to gefen fikiru insha Allah zai ba da fakawa ne yawa Allah ya taimake mu babin na yau don Allah a dage a yi sakawa ba wai shi kenan mu je mu rufe ba kuma an zuba karafin da yawa a je ka zuba bita da yawa kai ma kun gane hannu sannan ga shi ka aje roban nan ta ɗauka maka karatu shi yasa ba ma jin tsoron yi da yawa don gashi a wayar ka, za ka je ɗaki ƙasa a yi ta maimaita maka ba a yi ta maimaita maka a yi ta maimaita maka sai ka kashe kai ma ka yi ta maimaitawa ka yi ta maimaitawa ka yi ta maimaitawa eh wannan na gaya maka aikin tida ne na farko ka gane sannan littafin nan bita ne dama mun riga mun yi nisa don da na biye muku ma ba daga a za mu soma ba ni ne na ce ya kamata kawai a faro shi daga farko don dama mun yi nisa a cikin da har mun je babu a ba to saboda mun dade da ake shi muka ce mu komo mu maimaita shi to haka kawai ku dage ku rika bita ba wai ku ta zare mun ido wai ina malam ka rage kai ba za ka dage ba eh? ko ragewar aka yi in aka yi rufewa za ka yi kaje ka aji ya kamata ka riƙa bita ne karatu nan ɗauka aka yi kin an je gida kuma karatu za a yi yana da kyau yauwa kar ka ce ko gobe ma in mun zo haka za mu yi da yawa wannan mun gabatar da mukaddimar littafin ne duka yanzu babin da za mu fara babin farko to a nan ne za mu fara keke da keke kuma Allah ya yarda Mm. don Allah a rika nazari a rika nazari a rika bita ka yi ka haddace in ma ba za ka iya haddacewa ba kamar matasa yara ganana irin su malam ibrahim kuma a haddace a haddace domin su ne malaman nan gaba wayanda kuma suka dan yarda su sun tsufa tun ba su tsufa ba irin su malam shawu to a yi laushi to yanzu wannan in a lokacin safai ne ba yanzu yake daidai ba amma wai wai la saki jiki wai wai haba yanzu ai sai su wai wai wai sai su wannan ai wai sai karatu sai su jaji yari ya sallama ba to wallahi kar mu yadda ke dan ne yake yaudaro mu kawai mu ji a jikin mu mun fi su jabiru kuruciya in dai ta gefen addini ne eh su yi koyi da mu mana in suka ga ka dage kana ta yi su ma za su dage <laughs> baba an ko Allah kullu wai jange jange ko an ko ne jangi wannan ba ni na fari ba wani yaro ne na je na fara shi wallahi baba kullum jange jange sai mi an da hanko da jange eh wai shi kullum baba ku yi karatu ku yi karatu ni wai shi yaushe ya karatu ne wai hande kam ya ba na dake ne wai do to ko ko man na tayi wai an ko ga wai mu bi ko jande na bani mako ne eh to sai da Allah dotti yo kana da ranka kuma da ba kai ba yanzu kuma ka gane kuskure ka to kai mana hmm? sai ka ce wai kai ka sallama yara su yi yanzu kai ka sallama wa kanka a wuta yara su je aljanna hmm? wannan ba kamar masara kenan to Allah ya ba ba ka ba sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التاويل اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التاويل اللهم نجنا من ظلمات الوهم يا رب العالمين ومن ظلمات الجهل يا رب العالمين رب يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين है